assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun je da wani bawan Allah mai suna Ayuba Alamsin daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno ya yi bayanin yadda gabobin jikinsa suka burkice, ƙashin bayansa ya samu lahani, sannan idanuwansa suka fara daina gani bayan da likitoci a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri suka sanya shi shan maganin fukar ƙashi ko Port disease a turance duk da cewa su kansu sun yi gwaji sun ga baya da wannan cuta. Ayuba Alamsin ya yi ta kai komo tsakanin asibitin da duk wuraren da za a iya taimaka masa a lokacin da tafiya ma ta fara gagararsa. To da tura ta kai tura Alamsin ya nemi lauya domin kwato haƙƙinsa. ta yadda za a yi ƙoƙarin warkar masa da cuce-cucen da suka same shi a sanadin waɗannan magunguna da asibitin koyarwar na jami'ar Maiduguri ya bashi. A yau za mu ci gaba ne daga batun ɗaukar lauyansa da kuma abubuwa masu yawa da suka biyo bayan hakan. to recommendation nasu da turloyan suka ce in zan yi suyin in yi suyin su bas ba abin da za su yi eh amma kamin ka je batun ka kai karan su yaya sun zo sun nuna maka cewa ba za su ci gaba da kula da kai bane shi yasa ka nemi ka kai su kara eh tun daga can na tuntube shi CMD din yace in tafi bayan kaman after xmas that's 20 3rd mm, of uh, December 2000 and 8 na tuntuɓe cm ne nan asibitin nan eh, sai ya ce ai lawyer na ya riga ya rubuta musu amma in yi hakuri tunda na kara zo da kaina bayan ah, disamba ya kare sabon shekara na 2009 tara san dawo in akwai inda zai iya taimake ni a cikin kasan nan asibitin da ya fi nasu za su kai ni na tafi a january 2009 24 precisely na dawo 24 ina ofisinsa 25 ina ofisin 26 muna tattauna kan wani abu daga baya ce mun cewa su ba abin da za su yi illa su kara ci gaba da duba ni a cikin asibitinsa ya ce na zo lafiya ciwon kafa yanzu duk lafiya na ya taɓarɓare me za ku kara yi mini daga 2005 6 7 8 yau tara baku ku inganta rayuwa ba me zau ka rayu ne shi kenan bisa ga da wayansu likitoci a cikin asibiti suka bani shine na ba dama sai na ya zuwa abuja na je can na fara da ah, asibitin wuse general hospital suka ce ba abu da za su yi mini in duba mai tama na je general hospital na mai tama suka ce in zo a sukuro daga a sukuro wata uku muna zuwa suka tura ni shika a zaria a ce a yi mini ct scanning na duba kwakwalwa mun je mun yi abokan sun tara kuɗi muka je muka yi mun kawo musu results ba su gamsu da result ba suka tura ni national hospital a can kuma komin da muka yi suka ki suka fara nasu fresh wani yamarai sai da suka sa na yi repeating duk daban da komi abokanai suka yi kokori suka tattara min da wayansu masu hali irin zuciya mai kyau suka tara min gwaje-gwaje na yi gwaje a can sama da dubu da ishirin suka gano mri nan result ya nuna ba tarin fukawa amma na kamu da wani cuta da suna ce degenerative disease of the spine wanda ina da report din anan da suka bani medical report kashin baya jijiya na duk sai sun rabare abinda ina bukata shine dole sai na je a yi mini wannan aikin gadon baya wannan zai taimake ni kafafuwa na za su dami ta haka kuma mai yiwa jijiyo mai za su dan samu lafiya wanda Allah zai taimaka mai wakar so ya dawo ne abin da suka gaya mini bayan da wannan kudin tun can ina da kai da kawo neman tallafi babu to to amma tun daga wannan lokaci zuwa yanzu ya rayuwanka take rayuwa na ni dai na fi gawa ne domin rai da ina fashi da shi gashi muna magana zaki aiki makule wuya na ba zan san ki ba zaki dauki sandan tafiya na ba zan san ki ba Rayuwa na ya lalace ni mutum ne wanda Allah ya sa ina da hazaka ban yarda da bani ba na yi karatu ko da shi a makin diploma amma Allah ya bani basira na karanta mechanical engineering na iya welding na iya irin kaman kofan su glasses wayanan duk na iya yi ni dai ina da basiran na nema ma kaina amma wannan abin da suka yi mini ya riga ya nakasar da ni yau ya hana ni aure ya hana ni duk kalan in rayuwa duk kokarin da na yi na neman haƙƙina ta hanyar gwamnati na je national assembly turu waɗanda suna representing nawa lokacin akwai honorable dume shine a house da na je na same shi ya yi nuna niya ya ban dubu hamsin wanda ya taimaka a cikin wayan kudayen da na gaya miki na je na yi su mara da su to samun shi ya yi wuya sai dubu da goma to dubu da goma da na same shi ya ce ai wannan abun jiha za su iya siye fa ka je wurin local government naka da state za su iya siye to na gagara in samu wannan taimakon na yi na yi lokacin da shi honorary Peter Bay memorab namu ya dawo so biyu na je wurin shi ma har yanzu taimakon ya bai yu ba na ji na yi forwarding complaint ma national human rights commission shiru na je medical and dental council of nigeria suma ma karshe suka ce ai babu abin da likitocin suka yi sai dai sun suspend nashi kwana don wata uku domin ya kiya bayana gaban kwamiti din shine ne da suka ce amma batun abinda suka yi mini ba wanda ya magana kai na je public complaint commission na bai da korafi shiru Ah, na je a national assembly din through wakilin da suna representing na na yi ba da korafi ma ah, chairman wanda yana duba shanin human shi ma shiru hatta wannan kungiya ko kuwa ngo da ana ce barkate family na je su ne masu suka taimaka suka bani lawyer da ya yi representing nawa a gaban kwamitin da ah, national medical agency suka yi setting har sun yi alkawalin noima min kudaden da ina bukata in je asibitin daga baya wancan ma ya sha goma tun biyu to yau ba ni da wani matakala a duniya an fi karfi na amma tun da ina jin radio kullum ina jin wannan sirrin na ciki da gaskiya wanda shi ibrahim alfa yi ta kafar sadarwa na voice america ne allah ya sa ubangiji ya sa na samu kwantar naku amma menene yanzu bukatar ka bukatar na shine azibitin gwamnati na taraya su suka bata ne jami'an wanda su suka bashi aiki shine yayi wannan barnan mini kamata a wani kasa ni ne maza su ne masu bani hakuri amma tun da kasa ne wanda munafurci yayi yawa cin hanci da yayi yawa talaka ran talaka ba komai ba aka da nemi haƙƙi yanzu an zo an samu gwamnati na canji baba buhari shine a mulki ya yi alkawari taimaka ma waɗanda aka cin zalinsu ya kwace musu haƙƙinsu da kuma haƙƙin ƙasar nan duka don allah ina kira ku mika mishi kokana ina da wasikuna a nan wanda ya kai kusan wata hudu na yi na gagara wanda zai iya bashi dama na zo gare nan in na samu kamar kafar sadarwa iri ta ko tako ko mutanen al'ummar plateau wanda zai iya ba shi minista na wasanni da matasa na je ofishinsa a january ban samu na ga gara shiga ofishin to yau ina nan a gaskiya in dai za a yi adalci ma yan kasa gwamnati ya fara da irin shari'a ta ba ni da cuta an ba ni magani cuta ya na kasar da ni a wannan haka nan ya sa wata ta rasu sabar tunani ni dan fare ni ne kuma na zama wanda suka dogara da shi wannan kai na ne shi ma yana bayanin jawa inda hali ba ni da wanda zai taimake ni illa gwamnati ya tashi ya gayace ni ina da duka takarduna zan bayar shi ne abin da To muna ƙoƙarin jin ta bakin asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri kan wannan batu. Haka kuma akwai wani wanda ya alkawarin warkar da wannan cuta da ke addabar Ayuba Alamsin. Wannan mutumi kuwa likita ne amma na gargajiya. Za mu ji bayani a shirin mu na gaba. A madadin Zainab Babaji, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.